نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake da fuskokinmu a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na lahadi na goma sha ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da hudu kuma da goma sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu ci gaba a karatu wani littafi mai albarka littafin lum'atu li'itiqad ta babban malami ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari shida da ashirin Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahmshe shi bayan da jiya malami mana bayani akan matsayin ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira cewa aqida ahlus sunna jama'a ta ginu akan mummane za su ga ubangiji subhanahu ta'ala a gidan aljanna sai ya biyo shi da wani babi kuma da wani fasali na daban sai ya ce faslun wa min sifati Allah ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu shay'un illa bi iradati wa la yakhruj shay'un an mashi'ati wa laysa fil alami shay'un yakhruju an taqdirihi wa la yasduru illa an tadbiri ولا محيل عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا ما لا يتي فصل فصل ربوة ما يمشي ربوة shine rabin magana da ake yi da magana da za a shiga sabuwa kenan in ba ya ce fasalin ba sai mu ci har yanzu malam yana magana ne akan ru'ya ganin Allah subhanahu wataala a ranar alkiyama amma da yake fasulun sai ya nuna mana ya raba waccan magana zai kawo wata sabuwar magana wannan magana da zai kawo magana ce da take magana magana ce akan imani da kaddara shi ko imani da kaddara shine shi shike na shida daga cikin shika-shikan imani guda shida kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara akan wannan shishike a cikin suratu al-baqara da ya ce laysa al-birra an tuwallu wujuhakum min qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin in ga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci shika-shikan imani guda biyar a jere yace wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا سي الله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ثم على مسكة نن يا الله تعالى يا إشارة كإيمان بقطر يتي والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس kenan wannan aya ta haɗe shika-shikan imani guda shida guda biyar da sunayensu na shidan shi aka nuni a gare shi cewar imani da kaddara ke hakan nan aya suratu annisa ta faɗe su guda biyar ce wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida an faɗe su guda biyar ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul qamar yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sai nuna lalle ilalla imani da kaddara shi shike ne daga cikin shiga shikan imani kuma ya fito fili a cikin hadisin jibril da ya ce da mala'ikar jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam dangane da imani ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi da kuma mutum ya imani da duk abin da Allah ya kadda, khairihi wannan abin na alheri ne wa sharrihi ko kuma sharri ne sai aka abin ya kasu kashi biyu ko dai zama alkhairi ko ya zama sharri ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan lura da ƙarshen al'amarin kenan abin da za ka ga alkhairi ka ce alkhairi ne to hatta abin da zai da mutum zai same shi na sharri da yake ganin sharri baya rasa nasaba da wani abu na alkhairi misali sai aka yi hadarin mota Allah ta'ala ya sauke sai ya hadarin ya ritsa da shi ya yi sanadiyar karewarsa sanadiya karewar shi da ya yi zai zama kankara ne na zunubansa dan Allah sallam ya faɗa hadisi ya ce hatta kaya da mutum musulmi ya taka tana zama kankaran zunubi na gare shi ina fatan ta fahimci wannan da kyau zai zama kankaran zunubi ne in ya yarda da imani da kadara ba wai ya gina abin ne akan dama wani ya ce mai je ya gani ba sai zama ya rasa imanin da yake nan ya rasa ladan wannan din sannan kuma ga abin ya faru daga imani da kaddara ba karamin al'amari ba shine shishike na shida ta yadda mutum zai iya cika sauran amma wajen imani da kaddara in ya samu in ya faɗi zai yi gaba ɗaya sauran shiga shikan imanin nashi ya faɗi a kansu don ya kauce ma imani da kaddara in kuma ka ce imani da kaddara shine abin da hadisin ya faɗa alkhairi ko sharri kar ka fahimci cewar kadara ta takaitu ne ga sharri kadai ko masifa sai mutum ya hadari a ce kadara ta same shi wannan shi da ke ko in tattalin arzikin sa ya kare a ce kaddara ta afka mashi to haka ma idan ya je so abu naira dubu goma goma ya zo sai da shi dubu ɗari da hamsin hamsin ce dan da Allah bai kaddara hakan ba da hakan bai faru ba eh, ya so dubu goma goma ya so dubu ɗari da ashirin ashirin ko dubu ɗari da hamsin in Allah bai kaddara hakan ba hakan ba zai faru ba kamar yadda wancan ya so dubu hamsin hamsin ya zo da ƙyar aka siya dubu biyar biyar hakan ya faru ne akan kaddarawar subhanahu wa ta'ala so kenan kaddara tana shiga kowanne bangare kar ka ɗauki alkhairi shi kaɗai ne kaddara sharri ba kaddara ba ne ko kuma sharri shine kaddara wani ya samu jarrabawa amma alkhairi kuma ba haka bane aka bude kasuwa da mutum sai ya zauna ya yi tunanin ya yi tilawar ya karanta jaridar ya shiga makwabtan duk babu wanda ya zo ya ce nawa wannan amma kuma da kasuwa ta zo da buɗi haka kawai tun yana zuwa ya samu kwastomomi a kofar shawar ya ta yi suke jira tun da ya bude haka ake ta yi har ya tura a je a duk kaddarawa ce kuma duk gaba ɗaya jarrabawa ce don ubangiji subhanahu wataala ya faɗa yace wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri da alkhairi duk gaba ɗayan su jarraba ba daga kaddara isa yace khairihi wa sharri hul akan faɗa kuma ce hulwihi wa murri hulwi mai daɗi murri mai ɗaci kowannen su kaddarawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala dan da Allah bai kaddara ba da hakan bai faru ba kun gane wannan ke ko dubi ladabin aljanu da suka musulunta suna sababbin musulunta fa amma da suka tashi magana sai suka ce wa anna la nadri asharrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce wa anna la nadri lalle mu ba mu sani ba asharrun urida bima fil ardi yanzu wani sharri aka nufata da waɗanda suke doron ƙasa kaga sai ba su dingina sharrin da ubangiji subhanahu wataala suka ce a sharrun urida bi man fil ardi am arada bi rabbuhum rashida ko ko ubangijinsu yana nufin su da wani alkhairi ne yana nufin su da wata shari'a ne ina fatan mun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yi mana jagora saboda kuma tsaya mu fahimci abin da yake sharri da abin da yake da alkhairi sannan kuma me akwai abin da yake da sharri ma'a tsantsashi sharri ne duk wanda ya ga wuta duk yadda aka kai ga tsoron wuta da kauce mata da idan aka ce wuta ta tashi sai ka ga sai ruwa da komo da mai da mai ake amma Allah ta a fara aitum nara lati turun a antum anshatum shajarataha am nahnu mun munshiun kun ga wutan nan da kuke rurawa kuke kunnawa ku kuka kirkiri ku kuka halarci iccen da kuke kyasa a share da shi ko kuma muke inda mun ga dama da mun sa kaza mun sa kaza mun sa ashe wutar ana dafa ruwa da ita ana dindima kunu da ita ana dafa shayi da ita ana kaza ana kunnawa a jikin ina fata mun gane so ina mutum sai hatara sosai da sosai saboda kamar ya ce wa min sifatin Allah ta'ala yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala min atabi'iyya ko kuma min bayanin jins yana cikin jinsin sifofin Allah madaukakin sarki annahu lalle shi Allah alfa'alul yurid shi mai aikata duk abin da ya ga dama ne yana daga cikin sifofinsa haka kuma ya fara yake fa'alul lima yurid shi mai aikata duk abin da ya ga daman ya aikata ne ba wanda zai ce da shi dan ne dan shi ke da wannan sifa ɗaya kenan ashe duk abin da ka ga ya faru a kanka ko akan al'umma haka Allah ya ga dama da abin ya faru a fata mu fahimci wannan da kyau ba wai da rashin ganin daman Allah ta'ala ne abin na faruwa abu na biyu la yakunu shay'un illa bi iradatihi ba wani abin da zai kasance face sai da ganin daman Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ga dama wannan abin yake kasancewa wala ya yakhruju shay'un ba wani abin da yake fita an mashi'atihi daga ganin damansa a ce da abu kaza da abu kaza ba sa karkashin ganin daman Allah subhanahu wata'ala babu shi komai da abin da kaga dama da wanda baka ga dama ba duk yana ƙarƙashin ganin nan abin da kaga dama kake so ka yi ba zai tabbata ba sai idan Allah ta'ala ya ga dama wannan abin ya tabbata wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin duk abin da kuke so ba zai faru ba ba zai kasance ba sai abin da Allah ta'ala ya ga dama ya so ya kasance wa laysa fil alami shay'un babu wani abu a duniya baki daya ko a halittu baki daya cewar a halittu baki daya yafi domin al'alam kullum ma siya Allah duk abin da ba Allah ba shine alam kenan kursi alam al'arshi alam ne mutane alam ne aljanu alam ne mala'iku alam ne sai ga ce wa laysa fil alami shay'un babu wani abu a halittar Allah subhanahu wata'ala ya khuruju an taqdirihi da zai fita daga abin da Allah ta'ala ya kaddara ya auna faruwarsa wala yasdur kuma babu wani abin da yake faruwa illa an tadbiri face sai karkashin zartawar Allah karkashin gudanar Allah subhanahu wa ta'ala wala mahida ba mai fita an alƙadari daga abin da Allah ta'ala ya kaddara al-maqdur gwargwadon abin da Allah ya kaddara zai samu ba wanda zai ƙetare gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ƙaddara mashi ne samu wala ya tajawazu ba wanda yake tsallake wala mahid ba wanda yake gazawa ba wanda yake ƙetare ba wanda yake gazawa an lalƙadar makadur al gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi ba wanda zai gargwadon abin da Allah ta'ala ya lissafa mutum zai samu iya wannan zai samu ba zai ƙetare wannan ba wala ta jawazu ba kuma ya ketare ma hubba abinda aka zana aka rubuta fil lawhil mastur a allan nan da yake rubutacce abin da yake a cikin lawhil mahfuz ba Allah ta'ala ya rubuta tun kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin da Allah ta'ala ya zartar da komai to babu wani abin da mutum zai samu da yake ya fita ya gaza ko ya ɗoro a kan abin da Allah ta'ala ya rubuta a cikin lawal mafu domin shi lawal mafu shi ne abin da ke ɗauke da bayanan komai komai bayanansa komai yana cikin lawal mafu shi ne mafar rakuna fil kitabi min shai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce arada Allah ta'ala ya ga daman mal alamu fa'ilu abinda halitta za su aikata abinda halittu suke aikatawa da wani suka aikata da wani suke aikatawa Allah ta'ala ya ga damar su aikata ne suka aikata inda bai ga dama ba da ba su aikata ba domin babu wani abin da za a aikata da yake wajen ganin dama Allah subhanahu wataala walau a asamahu inda Allah ta'ala ya kange su ya yi musu isma lama khalafu da ba su saba mushi ba kuna ji da kyau inda Allah ya yi wa halittarsa isma in ce isma shine karewa ya zama na babu zunubi ba aikata zunubi inda Allah ta'ala ya yi musu haka da ba su aikata ba ai ga halitta da Allah ta'ala yi wa mala'iku kenan ita la asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru iza kuma ba sa ba sa ne to inda Allah ta'ala ya ga dama ya ba da ba su laifin ba sai dai ubangiji subhanahu Ta'ala ya sanya laifin ne kuma sai ya sanya kofar tuba dan ya zama mutum ya samu ladan tuba walau sha'a inda ubangiji subhanahu Ta'ala ya ga dama an yuti ohu a ce dukkan bayi su bi shi shi shi kadai jami'an baki ɗayansu la'ata'uhu wallahi da sun bi shi da sai ya zamana ba kafiri ba munafiki ba dan bid'a duk ba musu da kowa ya zama tsantsar musulmi akan turba ta sunna walau sha'a rabbuka la'amana man fil kullum kulluhum jami'a afa anta tukrinu an-nasa hatta yakunu mu'minin walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya ga dama la'amana man fil kullum kulluhum jami'a da duk waɗanda suke bin doron ƙasa sun yi imani baki ɗayansu lokaci guda to haka da fada babu falala kuma yake wannan da kyau ko mu a wani zaka yi ma nasiha ka samu ladan nasiha babu kaza babu kaza babu kaza to sai hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala ya sanya wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ku ka mun kuma sanya fakan an tabaka wasu kan wasu annabawa da manzanni su ne kan gaba ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واصلوا اولئك رفيقا يسن ياسو طبقا ان طبق هوا بسا shi duk wannan ganin dama Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya bayan haka yace inda ya ga dama da ya sanya bayi gaba ɗaya sun mishi biyayya ashe kenan da ya zama a cikin bayi akwai musulmi da wanda ba musulmi ba munafiki da mai cikakken imani na sunna da na bid'a wannan ganin dama Allah kun bai tona da ke ko a ce khalaqal khalqa shi Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci halittu baki ɗayan su domin al khalqa al duk abin da yake halitta ne shi Allah subhanahu ta'ala shi ne ya halicci wannan abu abin ba shi ya halicci kansa ba mai abin ba shi ya halicci abin ba kuna jina da ke ko yanzu mutum mutum halitta Allah ne halitta Allah ne to aikin da ifa halitta Allah ne kuma ya wannan da ke ko kamar domin yadda mutum yake halitta to haka na aikinsa kuma halitta ne ba za a ce shi mutum halitta ba ne amma kuma aikinsa ba halitta ba ne wannan bai zama kuma abin da yake karantawa ta annaba da manzanni ba kenan khalaqal khalqa shi Allah madaukakin sarki shi ya halicci halittu wa af'alahum kuma shi ya halicci ayyukan da suke aikatawa wa qaddara arzaqahum shi ubangiji subhanahu wataala ne wanda ya kaddara arzikinsu. su arziki a hausa yana da jami'i aga a larabci rizku mufrad a jami'insa kuma sai zama arzak sun lura da ke ko wa kaddara arzaqahum shi Allah madaukin sarki shine wanda ya kaddara arzikin su dai kenan wa ajalahum kuma shi ya kaddara ajalin kowa kenan ba ka ketare rabanka duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zaka samu shi zaka samu ɗaya kenan wa ajalahum hakan nan shi ya kaddara ajalinsu kenan za ka fahimci mutum bai kan tafarki na daidai ya ce wanda mota ta kaɗe wai ya mutu lokacin shi bai ba wai ai inda bai ƙetare hanyar ba da mota bata kaɗe shi ba sai ka tambaye shi wannan ƙetare hanyar da i mota ta kaɗe shi shine na nawa a rayuwarsa eh shine na farko ba shi na farko ba shi ne na biyu shi ne na uku to me yasa duk a waɗannan ba ta kaɗe su ba saboda ajali ne ba kullum da ke ko sai ka an ce ana abin nan ana kashe mutane mutane suna mutuwa da sauran ajalinsu babu wannan a musulunci daga mutum ya tara ba wanda zai mutu sai ajalinsu ya yi ina fatan ci wannan da kyau ina da wani taba jin maka mace irin waɗannan maganganun ka ji su a bakin mutane ai wani ya mutu da sauran adalinsa yana kaza yana kaza yana duk babu shi in dai ya mutu to ya mutu lokacin ne yayi in da lokacin bai yi ba da bai mutu ba ina ba ta mun bai tona da kyau saboda ka duk wani abin da zaka kawo in jirgin sama ne ya hau ka ce in da bai hau ba shine hau shi na farko ina in mota hau sai hatsari ka ce inda bai hau ba shi na wani shi mota shi na farko wani tun da ba shi ne na farko ba a shi kowanne abu da ajalansa sai ajalin ya yi sannan lokaci sannan mutum ya wuce shi yasa kake ganin ba wasu yake cewa wuya ba ta kisa sai ga mutum ya zauna a asibiti ya yi rashin lafiya har an fara ɗaya tsammani sai ga murmuri ka mutum ya ce wallahi yana jin zazzabi ka ji gobe an ce kuma sai dai jana'iza sai ga Allah ta'ala wanda ya faru sosai ga rashin lafiya ma da ana tsammani sai an iso sai ga kuma ba a tafi ba kaga duk sai lokaci ya yi sannan ake tafiya kina a akidu da ake da su na jahiliya ko a ce lokaci ya yi mutum ya kan mutu lokacin shi da yi ba mutum ya mutu da sauran ajalinsa wannan babu shi a musulunci duk wanda ya mutu ajalin sa ne inda ajalin shi bai bada bai mutu ubangiji subhanahu wataala ya ce ya hadi man yasha shi Allah madaukakin sarki yana shirye da wanda yake so bi rahmatihi da rahmatsa ya Allah ka shirye da muka tabbatar da muka shirye kuma wannan rahama ce ta Allah ta falalan Allah ce wa yudhillu man yasha Allah yana atar da wanda ya ga dama bi hikmatihi da hikimarsa hikimarsa zai isa Allah ta'ala ya batar da shi dan ya san batan shi ya fi cancantarsa wannan shiriyar ita ta fi cancantarsa shi yasa subhanahu Ta'ala shi hakim ne gwani ne akan komai idan aka ce hikima kuma shine sanya abu a inda ya dace kuna ji da ko saboda haka abin da yake zalunci shine sanya abu a inda bai dace ba shine wata ushayi fi ghairi muhalli shi kuma Allah ta'ala ya tsarkaka daga barin zalunci saboda kashi ta ne adalci shine sanya abu a inda ya dace wanda ka gan shi da imani to wannan zuciyar ita ta fi dacewa da imani sai ubangiji subhanahu wataala sun imani ita wanda ya gashi da kafirci zuciyar shi ita fi dacewa da haka nasallahu salamatu wa duk wannan ganin dama Allah ta'ala shine wanda ya ga dama yayi wannan musulmi yayi wannan ba wanda zai ce da shi dami domin cewa dalle din kana tuhumar Allah ta'ala kenan bai da iko shi ba fa'ali ma yuridu bane shi ba mai iko ne akan da abin da ya dama kun da ke ko amma wannan da zai ke ba zai zama yake hanzari ba dan ya zama yake hanzari sai Allah ta'ala ya turo annabawa da mutane su nuna wa mutane da yake shari'a su nuna musu abin da yake bata kuma za ka fahimci wannan falala ce Allah ta'ala ya ba ka ya sa ka kana da imani wannan falalar Allah ce ita kuma da abin da ba a maka ba ko dan me ba a mawana ba walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykum al-kufra wal suka wa isyan wala yakunu rashidun sai Allah ta'ala ya ce fadlan min Allah wannan falala ce daga wurin Allah ya kawata imani zuciyarku walakin Allah habbaba ilaykum al-iman ya soyar da imani a gare ku wa fi ya kawata imanin a cikin zuciyarku wa karra ilaykum al-kufra yaki mu kafirci ya kautar da ku mu kafirci ba wal fusuq ya kautar da ku mu fasikanci ba wal isyan ya kautar da ku ya tsama da ku ku saba mashi ba Allah ta'ala ce ulaikum hum rashidun waɗannan su ne tsantsan shiriyu wannan abun fadlan min Allah falala ce daga wurin Allah in kuwa ka ce falala ce ba za ka ce dan me ba a ba wa ba haƙƙi za ka ce dan me ba a baka ba ko to ba haƙƙinka bane falalar Allah ce ya ga dama ya baka ina ba ta mafi wannan da kyau walillahi masalul a'la kuma mutum wannan da ke ko mutum ne ya shigo ya zo ya same ku ku talatin da biyar a zaune a layin kai da ashirin ya biyo ya ba wannan dubu ya ba wannan dubu ya ba wannan dubu ya ba ya zo kanka ya tsallake ka ya tsallake wancan ya tsallake wancan ya tsallake wancan ya ba su za ka ce don me za ka shi taji ofis a kan bai baka ba za ka shi gaban mai unguwa a kan bai baka ba za ka gurgana da shi gaban limami don me ba aiki kuka yi ba da za ka ce kayan aiki bai biya ka ba inda aiki kai bai biya ka ba sai ya kai shi domin haƙƙinka wannan nashi ne ya zo yake raba ma wanda yake so ce na'am qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ya ce la yus'alu shi Allah ba a tambayar sa amma yaf'alu dangane duk abin da yake aikatawa ba a tambaye shi a ce dan me wa hum yus'alun su bayi su ake tambaya a ce dan me ka tsaya dan me ka zauna dan me baka yi ba dan me kai sai ka da dalili kun gane wannan da ke ko dai kenan wa qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala ce inna lalle mu kullu shay'in kowanne abu khalaqnahu mun halice shi ne bai qadarin a karkashin qaddarawa akan qaddarawa da muke ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa khalaqa kullu shay shi Allah ta'ala shine wanda ya halice komai ɗaya kenan na biyu fa sai ya ƙaddara wannan abu ya wanzar da wannan abu takadiran haƙiƙanin wanzanwa haƙiƙanin tabbatarwa Allah ta ya ce ma asaba min musibatin duk abin da ya faru na wata masiba komai kankantarta domin ma lafiya ce ma nafiya ce ce ko ce ma fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin kaga ya zama nafiya kenan ko kaga ga nafiyu ga min ga kuma na kira duk wani abu da ya faru na masifa ko ne kankanta wannan abu fil ardi a nan doron ƙasa wala fi anfusikum ko kuma a karan kawunan ku wannan abun illa fi kitab face tuni yana cikin littafi lawal mafhum yana cikin littafi ne min qabali an nabra'aha tun kafin mu halicci abu mun rubuta shi a littafi cewa za a halicce shi zai faru ba wai lokacin da abin ya faru lokacin aka halicce shi ba aka Allah ta'ala ya san da shi ba a daman ya san da shi kuma ya rubuta shi tun kafin ya halicce shi sai za ce min qabali an tun kafin mu halicci wannan al'amari kenan wannan zai nuna mana shi imani da kaddara yana da nashi rukuna kamar da kasa imani da kaddara shi ne rukuni na shida a cikin rukunin imani to shi karan kansu din yana da nashi rukuna rukunan su kuma guda kuɗi imani da kaddara yana da rukuni guda rukuni na farko shi ne kai imani cewa Allah ta'ala ya san kowanne jumla da tafsira abin da ake nufi hikmata ya san shi a tunkule wa tafsira kuma ya san shi a rarrabe kun gane wannan da ko yanzu ubangiji na wata'ala ya san adadin mutane da zai halitta da wanda suka mutu da wanda zai halitta adadin su baki ɗayan su ala ta'ala ya kaga wannan abin da kuke ko tafsiran ya sa aka fara da suka mutu da waɗanda suke a raye da waɗanda ba a halice su ba daga cikin wancan adadin da suke kuna jira da ko sannan ya sa abin da kowa yake ɗauke da shi na arziki lalle lalle ka san Allah ta'ala abin masani ba abin da yake ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala kana da kuma hatta kafirai da za su bayyana da Allah ta'ala su ga azaba Allah urku su ce amma yadda su duniya za su gyara Allah ta'ala ce wa rabbi la'adu ma tu'an inda za a yi su duniyar da sun koma aikata wannan hanyar zai yi a dare su duniya to in ma dare su din me zai faru Allah ya ce za su koma ka fahimci kalmar المؤلف على جمهور السنين وعلمه بالمقابة والمخافة أحاط علما بالجلي والأخفة سبحان الله أبو رجل قلت شير الكسن كتبتا بألا تعالى يصن كوما كيرم أبن ديتا وعكنكا واظن ديتا وعكنكا كسن جمع الله يصن كوما بل يقول لك يا الله من كل شيء أبو رجل رجل ويا الله من كل شيء sallallahu alaihi Allah ta'ala yana cewa alam tara anna Allah ya ala ma fis samai wal ard shin ba san Allah ta'ala ya san abu da ke samai ba da sai ba ba inna zalika fi kitab wannan abu da yana cikin littafi a rubuce inna zalika ala ya yasir lalle wannan abu a wurin Allah ne sauki ne hali Allah ta'ala ce alam ta'ala anna Allah ya ala ma fis samai wal ard hada Allah ta'ala tabbatar maka da ilimi abu na biyu ubangi sharadi abin da muke nufi shine alkitaba Allah ta'ala ya rubuta komai duk abin da ya faru Allah ta'ala ya rubuta shi kuma ya rubuta yadda a cikin wannan Isa ya ce a wannan ayat karanta wala أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ كما يرى حتى من إلا يصيبنا إلا ما كتب ربنا sai abin da ya rubuta Allah ya ta ya same shi ne same kenan duk abin da ya same ka ko da abin da ya same ka na alfahari ko na sharri da ki sani ko ka sani abu na farko Allah ya na abin abu abu na biyu Allah ya ta faruwar wannan abu dan yace inna zalika hakika ina ba ta gane mun da kyau abu na uku shi ne abin da ya faru akan ganin mu Allah inda Allah bai ga dama ba da abin da faru kenan Allah ya ga dama da abin da isa Allah ta'ala yake cewa kamar yadda Allah ya hadiyahu yashra sadrahu lil islam wanda Allah ta'ala ya sura shi da shi sai ya buɗe kirjin sai karɓi musulunci ومن يدعي ذله ويجعل صدره ضيقا haraban كانما يسعد في السماء wanda ku Allah ta'ala ya yi ya batar da shi sai ya sanya yarjinsa zuciya ta kuntatacciya kai ta ce yana tashi zuwa sa dan tashi zuwa sa ba garin da ka ka ji ka fi fi daga zuwa wasan ka tambayi wanda ya yi rubuta sama lokacin da suke yi haka suke ƙara sama suke ƙara sama ko zai ka rubuta ga gaba da abin yana da halaka sai Allah ta da sanya mu ke kuntatacce zuciya Allah ya raba mu da rashin shirya abu na uku alkhal Allah ta'ala ya halice wannan inda Allah bai halice shi ba da ya kirgo da bai same ta ba dan Allah madauki sarki yana cewa wa khalaqa kulli shay'in fa qaddarahu taqdira to waɗannan al'amura su za su tabbatar maka da cewa duk abin da ya same ka ko duk abin da ya same ki to ki tabbatar ko ka tabbatar daman ya faru ne karkashin waɗannan abubuwa na imani da kaddara dama Allah ya sani to tunda dama Allah ya sani ko me yana tada hankalinka Allah ya rubuta hakan zai faru karkashin ganin daman Allah ne ma abin ya faru Allah ne ya halicce shi shi yasa ya faru ina ba ta mafi wannan kaga waɗannan zai kwantar maka da hankali zai nasar da kai hankalinka ya kwanta abu ya same ka ka ga wani hankalin shi ya tashi ba kun shi ya sama ba kai ya sama amma sai ga kuma kai kake ba shi hakuri to a cikin ne Allah da ya san abin zai faru ɗaya kenan kuma ya san abin jumlatan wa tafsila kuma ya rubuta faruwar abin inda bai rubuta ba da bai faru ba ya halicci abin karkashin ganin dama shi ne da bai ga dama ba da hakan bai faru ba to me na tada kanka ina fata mun gano wannan da ke ko su da sai mu kiyaye wannan shine rukuni guda hudu daga cikin rukunan imani da qadar Allah madaukakin sarki yake cewa fa man yuridillahu an yahdiya wa yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kamar yuridillah duk wanda Allah ta'ala ya nufata ya so an yi hadiyahu ya shiryar da su yashrah sadrahu lil-islam sai Allah ya buɗe kirjin sai karɓi musulunci yashrah shine jawabu shart fi'il shart yurid domin man a shartiyya ce ta shafi mace ta shafi namiji wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah ya nufaci na ya ɓatar da shi yaj'al sadrahu dayyqan harajan sai Allah ya sanya zuciyar shi kirjinsa dayyqan ya zama kuntatacce harajan cikin damuwa ka annama yas'adu fi sama kuma ka ce yana cikin sama za ku iya bambance da na fassara su guda biyu da yadda na fassara fa mun yuridu Allah an yi hadiyahu na cewa wanda Allah ya so ya shirye da shi ya kuma na fassara wa man an wanda Allah ya nufaci ya shirye ne ashe irada ta kasu kashi ka kiyaye irada ganin dama ta Allah madaukakin sarki ta kasu kashi akwai al kauniya yadda Allah ta'ala ya ga daman halitta duniya ta kasance baki daya wala ji da ke ko wani zai kira alirada irada al-kauniya al Allah ta'ala yana cewa walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da shi ya ga dama ne wani ita ce al’irada alkauniya ita ce kuma irin ta ce mashi'a hakan na mashi'a akwai almashi'a alkauniya akwai almashi'a a shari'iyya almashi'a alkauniya ita ce ake fasara ta da ganin dama ulillahumma malik almulki tutil mulka man sha kana bada mulki ga wanda ka ga dama ba wai kana bada mulki ga wanda ka so ba kuma ito ne da kyau Allah ta'ala yana bada mulki ne ga wanda shi ya ga daman ya bashi ba lalle ne ya zama ne yana son shi ba ko za ka ce duk wanda Allah ya bashi mulki yana son shi eh dan zaka lissafa eh to wane fa eh lalle fa to wane fa ina ba dan zai ji wanda da ke ko ka san ganin daman Allah ne ba san Allah bane saboda haka sai ka kiyaye al-mashi'a ce al-qadariyya al-kauniyya kenan haka nan kuma akwai al'irada a shar'iyya ganin dama wacce yake irin ta ce Allah yake so ita za ka fasara da so kamar wallahi yuridu an alaikum sai ka ce Allah yana ganin daman ya karbi wallahi yuridu an alaikum Allah yana son ya karbi tubanku yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana son ku da sauki ne kuma duk wannan irada ce a shariyya ba al-irada ce al-kauniyya ba وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت رواه مسلم ما نوتي malam ya ce warawa bin umar kuma abdullahi ibn umar ya rawaito hadisi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna jibril alaihi salam lalle malaika jibril amince Allah ya tabbata a gare shi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambayi manzon Allah ya ce mal iman menene imani qala sai manzo Allah ya ce an tu'mina billah imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah nau kenan wa kutubihi ka imani da littafan da Allah ya saukar wa rusulihi kai imani da manzannin da Allah ya turo wal akhiri kai ka imani da ranar karshe ranar tashi alkiyama wa bil qadari kuma kai imani da duk abin da Allah ya kaddara khairihi wannan abin na alkhairi ne wa sharri ko sharri ne faƙara jibril sai jibril ya ce sadakta ka faɗi gaskiya wannan shine imani ina ba ta wannan da kyau kun ga wannan hadisi na farko abdullahi ibn umar amma wani makaranta arba wani hadisi umar ibn khattab ne kun wannan da kyau ko sai nuna kenan ashe hadisi yana da riwayat akwai riwayar ibn umar akwai umar ibn khattab akwai ruwayar abu huraira da sauransu wannan ruwayar abdullahi bin umar shine hadisin farko a cikin sai muslim waɗansu mutane daga basra ƙasar iraki kenan suka ji wata mummunar aƙida ta bayyana na inkarin alƙada sai suka kama hanya tun daga basra su biyu suka tafi madina domin su je su tambayi sahabbai da suke a raye su tambaye su wannan magana suna shiga masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai suka yi kitibus da Abdullahi bin Umar ina ba ta fahimci nan da kyau ko agon shine maganin maganin jahilci ka tambaya amma dan mutum bai sani ba kuma yake so ya ijtihadi da kanshi to wannan zai fi kanshi gaba umar da ke ko suna haɗuwa da abdullahi bin umar sai ɗaya ya ce na yi tsammanin abokin tafiya ta zai banni in yi magana sai abokin tafiya ya ce da abdullahi bin umar waɗansu mutane sun bayyana a birnin basara suna cewa al'amru umuf al'amari da ta zan shi sabon abu ne yanzu da yake faruwa yanzu shi ma Allah yake sani a nan sun yi inkari mai kenan ilimin Allah sun yi karin kaddara tunda mun faɗa daga cikin rukunan imanin kaddara akwai mai al'ilmu sai abdullahi bin umar ya ce ku ce musu inda za su ciyar da duk abin da yake sama da ƙasa ya zama dinari su ciyar da shi Allah ta'ala ba zai karɓa ba sai sun yi imani da kaddara kenan sun kafarta ko ba su kafarta ba tuntuni ma kuma abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi ka nuna ka fahimci imam muslim littafi ne akan suna shine hadisin farko da ya kawo cikin sai muslim bayan muqaddima idan ka ga hadisi akwai wayar abdullahi bin umar akwai wayar umar ibn khattab akwai wayar ai ga ga wayar abdullahi umar bin khattab a na farko ne yace sadakta al-islam an tashhad eh yace sadakta ba annabi ba na mu dawo kan hadisi wani hadisi ya hada shiga shiga imani guda shida kuma kowane ɗaya daga cikinsu yana da shishiki shekul islam muhammad ibn abdul wahab yana da littafi mai suna usulul iman ina ba ta mafahimci wannan da ke ko kuma alhamdulillah mun karanta shi cikin ɗaya daga cikin daurori da suka gabata wanda ya shafi imani da Allah sunan shi kenan usulul iman ma'ana sharhin wannan hadisi da yadda ya shafi imani a ciki da yake da alaka da karatun mu kai tsaye shine wa bil qadri khairihi wa sharrihi annabi sallallahu da ya faɗa malaika jibril ya ce sadakta abin ka faɗa haka ne rawahu muslim wani hadisi ma muslim ya rawaito wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amantu bil qadri khairi wa sharri wa hulwihi wa murri amantu bil qadar na yi imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara khairihi wannan abin alkhairi ne wa sharrihi ko sharri ne wa hulwihi wannan abin mai ɗaci ne mai daɗi ne wa murrihi ko mai ɗaci na imani da shi wani hadisi maganganun biyu wasu su ce ya inganta wasu ce bai inganta ba ina ba ta mafi wannan da kyau idan hadisin bai inganta ba zai zama illa a wajen rashin imani da kaddara a billah ba zai zama ba saboda ni saboda akida ba ta gini ne akan wannan hadisin ba ta gini ne akan ayoyin qur'ani da ingantattun hadisai kamar hadisin ma da ya gabata ومن ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك أدعو إما الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي addu'ar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanar da alhassan dan aliyu bin abi talib ma'ana ya sanar da jikansa ne alhassan ibn ali ibn abi talib abin shi shinan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cikin sahabban manzon Allah kuma yana cikin ahlul baiti ina ba ta mafahimci wannan da kyau yana cikin shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaga. ya ce wannan ɗanawa shugaba ne wanda zai Allah ta'ala zai daidaita al'umma guda biyu da shi shi wa kenan shi alhassan al'umma guda biyu ita ce kuma tawagar wadda wa kenan aliyu bin Abi Talib da Muawiya ibn sufiya da al'amari ya zo gare shi ya ce to da abin haka ne shi ya haƙura mu'awiya ya ci gaba da shugabanci kuna da ke ko sai al'umma ta zama nawa daya maimakon shi ya jana mu'awiya ya jana kuma wannan da ke ko sai wani ya tabbatar da mu'uzancin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wannan kuma yasa yan shi'a suke futubal da shi ba sa lissafa shi kwata kwata ba ka jin duriyar alhassan ibn ali ibn abi talib ina fatan muka ci wannan da kyau duk abin da ka ji wurin yan shi'a shine husaini ba ka taba jin duriyar hasan ka san a ahalul betin ma zaɓe ake yi na ji gogon nasu wallazi ta wallaki war hudu yana cewa wai wai ahalus sunna ba sa san ahalul betin saboda haka ma hadisin da aka ruwaito daga wurin husaini hadisi ɗaya ne shine hadisin da mai ribuka ila mai ribuka wallahi ga yi faɗa ka kuma za a bai faɗi wannan da amma ya yi buga ila maye yi buga to ina za ka <laughs> eh haka ya faɗa Allah ya sauke a bibi a hafa malami bane shi ma ya a wata jarida wallahi an yi dabi da shi shi ba malami bane shi kuma kawai dai inda ya yi rufa ne daban kuma inda ya yi daban jaridar tana nan kuma ba a tatbik ba ce ba jarida ce ta 'yan kasuwa kawai ba wanta da addini ai interview da shi ba malami bane to kuma yau zo kai ta abin nan ba shi bane al-iqrar sayyid shuhada fi qunut al-wutri a qunut yace waqini ya Allah ka tsare sharra ma qadaita sharrin abin da ka hukunta ka tsare ni shi ashe dai wannan ya nuna mana lalle ilallah akwai abubuwa akwai alqada'u da alqada mun lissafa rukunai na imani da qaddara ne rukunai guda nawa guda hudu to bayan waɗannan akwai kuma abin da malamai suke kira da suna anwa'u taqdirat nau'ukan abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara nau'ukan abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara malamai sukan kawo shi ya kasu kashi hudu na farko akwai a takadirul am gamamman kaddarawa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi baki daya tun kafin ya halici sammai da kasai kawai kenan tun ma kafin halici annabi adam alaihi salatu wasallam ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata gan shi ya faɗa hadith muslim yace inna Allah qaddara maqadir al-khalqi Allah ya kaddara duk abin da halittu za su samu lura da kyau abin da mutum zai sha da abin da zai harar da abin da zai ci da abin da zai amayar da abin da zai ɗanɗana da abin da zai furza duk ubangiji wata ala ya halicci wannan qabala an yakhluqa as-samawati wal ard tun kafin Allah ya halitta samai bakwai da ƙasai bakwai da hamsin alfa sana da shekara dubu hamsin bi hamsin alfa sana da shekara dubu hamsin tun kafin Allah ta'ala ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ya halicci duk abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka harar da abin da zaka kasayar da wanda zai tsaya ma a ciki da inda zaka je da inda zaka dawo wani shi ya kira da a taqdirul am kaddarawa na baki ɗayansa duka to saboda Allah wanda ya yi imani da wannan ina shi na kama hanyar gidan boka saboda Allah saboda Allah mutum ne an taka mashi fili zai saya ko mota zai saya wai ba zai saya ko malamin ya duba ya ga zai saya kaga wannan karshen karshen damsul basira ce sai kuma ga ya imani da wani kuma ga gashi. a ofis yake wata kila da je da digiri bayan biyu na ɗaya yana digiri wani ma ka ji shi ya yi digiri da girgir amma wani yana can doka da kira da sunan shi da doka wani da iya da ajiya wai shi yake juya shi ga ya zai ga zai duk waɗannan abubuwa da aka faɗa kun mu a bace anwa'u arkanul iman da qada Allah ya san abu Allah ya halitta abu Allah ya rubuta abu sai Allah ya gara ma abu da kasance to waye ne zai tsorata wani ofis in ya zo kafin ka zama a kujera sai wani ya rafe a wurin ya zo ya kujerar ya kujerar ya kujerar ya karanta wasu abubuwa sannan ce ko zai zauna ƙarya yake da gaske ne kowa abin da yake faɗa mana ko ba zai yi ba shi ne mana kuma tun wannan abin ba za a yi wa talaka dan ba shi da jinin da za a sa tiyo a tsotsa saboda haka za a ga yana talakan shiga wanda ya kula shi sai da kasuwa ta bude sai ga zance ce to ka tashi ka shiga malamai kana da mahasada yana da mahasada ya samu abun wallahi dole ma sai ga an kiɗa mutum an a tunaninsa to sai ya tashi ya shiga malamai kuma yana da shi wannan da kaji yana ce ma ka tashi ka shiga malamai idan ka bi shi a hankali ejen ne na wani wakili ne na wani zai ce maka akwai wani abokin su akwai wani angoshi akwai wani kaza kaza kaza aikin sa kamar yankan wuka ne alhalin ya riga ya san ka ya ba shi labari kana zuwa su ci a wani ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza in ya gada ma ya ce ba da suka sha ruwa fiye wata kaza ba daman duk ya kira shi ko ya mai takziya faɗa mashi in gane wannan kaga daga nan sai ya ce dan ba zan ce sai ka ce ba sai ya ce kai ai ko malami wannan kenan waɗannan yan damfaran su kenan akwai kuma suke aiki da ruhanai su za su biya aljanu kafin su musu aiki raka duk abin da gajina ma aljanin ya gani sai ya faɗa mashi cewa ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza gashi gashi ga yadda ka biya mai mota yan mutala mutala a cikin kuɗin kaza ne yan hamsin hamsin kaza ne duk sai ya lissafa maka dama aljanin shi ya gaya mashi shi kuma zai ma aljanin sujada dan ya biya shi domin istamta a babu rana bi babu sashi mu ya amfanu da sashi shi aljanin yana buƙatar a mai sujada jada daya ko kuma yana buƙatar a raba ƙur'ani gida biyu nan talatin nan talatin sai a ɗaura shi a kafa sai a taka zuwa bayi a ji a yi wannan kullum a dawo shi aljini yake bukata shi gina an gama kaga ya zama arni ka yi shakku kan arnantin sa mutum ya zama arni ci fahimci wannan da kyau ko to haka za ki ta ganin abubuwa na su Allah salamatu wa wani to wannan shine a takadirin am Allah ta'ala ya kaddara komai tun kafin halittu sammai bakwai da kasai bakwai da shekara dubu hamsin ba wai da shekara hamsin ba da shekara dubu ɗaya biyu uku hamsin wannan sai kuma a takadirin sanar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake kaddara abu shekara shekara kenan yana bayyana ne ga mala'iku a shekara shekara ba kuma dukkanin mala'iku ba waɗanda abin ya shafa shi da bangare na nau kenan na biyu na shekara shekara shine Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da shi alqur'ani a daren nan na kudura a daren nan da Allah ta'ala yake bajet din abin da zai faru a shekara sai ga mutum amma ah, sha Allah ana ta ana ta kasuwa ta zo da buɗi an yi aure an yi kaza an yi kaza ashe Allah ya cire sunan shi cikin waɗanda za su ga wata Ramadan mai zuwa ina ba don zai tona da ke ko don a daren lailatul qadari a daren ne Allah yake bayyanar da waɗansu abubuwa ga mala'iku na shekara mai zuwa ba dukkanin mala'iku ba waɗanda abin ya shafa isa Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadar yace hanu wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin a wannan daren ake kammala komai a yi budget ɗin mutum ga abin da zaka ci a wannan shekara ga adadin biyan wata da zaka sha ga adadin numfashi da zaka yi ga komai da komai da komai da komai da da mutum zai faru wannan shine a takadiru a sanawi duk Allah ta'ala ya riga ya kammala wannan sai na nawa kenan yanzu na uku na uku shine a takadiru ar-rahimi na mahaifa kaddarawa ta mahaifa ya zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kara mushi yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummi 40 yawman hadi zuwa yake cewa thumma yursalu ilayhi al-malak sannan sai ya aiko mushi da mala'ika shi wa kenan shi wannan dan tayi da yake ciki mahaifa da aka busa fa yanfakhu fihi ruh sai mala'ikan ya busa mushi rai kuna ji da ke ko wa yu'maru bi arba'i kalimat sai a umarci mala'ikan da ya rubuta ma wannan ta da ke ciki abubuwa guda hudu ashe mala'ikan shi ma a lokacin bai sani ba dan zai tambayi Allah ne ya ce ai rab a zakarin an ya ubangiji wannan mani da ya zama haka mai za a mace ko namiji sai Allah ya ce kaza ya ce namiji ko ya ce mace bi katbi rizqihi sai a umarci mala'ikan ya rubuta mashi arzikinsa tun yana ina ciki wa ajalihi da adadin numfashinsa a duniya da ajalinsa no kenan biyu wa amalihi da aikin da zai zai shiga cikin masu istighfari ne da salata annabi da karatun qur'ani ko kuma zai shiga cikin masu ashariya ne da yawon tazubar nasallahu salamata wal afiya wa shaqiyyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna tun yana cikin mahaifa duk an riga an gama rubuta wannan wani shine a taqdir ar-rahim na mahaifa ke kun bayyace wannan da ke ko to kenan yanzu mutumin da ya fito wannan ya fito al'am ya fito a sanawi ya shigo ar-rahimi shine kuma zai zo wani dinga mai yawo da hankali ya nuna maka in ba shi ka babu sa'a sai a taƙadir al-yawm abinda Allah ta'ala kuma yake kaddarawa a kowace rana dan ubangiji subhanahu ta'ala ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard yana roƙon Allah duk abin da ke samai bakwai da ƙasai bakwai shi Allah maraukin sarki kullu yawmin a kowace rana huwa fi sha'an shi yana cikin sha'ani ko bi ayi ala rabbikum tukadziban wannan su ne anwa'u taqdira da ake da su ya sahabi al hakim ce wa sarisul iman bil aqdar fa ayqinan biha wa la tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wal kullu fi umm al kitabi mustatar la maw'a la adwa wa la tiyara wa la amma qada Allah ta'ala hiwala la khawla la hamata la wa la safar kama bi za akhbara sayyidul bashar yace wa sarisul imanu bil aqdar abu na shida shine imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara fa'aqinan biha ka sami yaqini da kaddara wala tumari karke jayayya fa kullu shay'in kowanne abu da ka gani bi qada'in ya faru ne gargarin hukuntawar Allah wa qadarin da kaddararsa wal kullu komai fi ummil kitabi al-kitab cikin lawal mahfuz mustadar a rubuce komai yana can a rubuce sai ce la nau'a tsoraka ba magana taurari a ce za a duba maka tauraron ka gabas ne ko tauraron ka ba a neman sa'a da taurari da ba wani da zai duba maka taurari wallahi ce taurari haka ta ce o oh, ba su ne shigo a koriya ko raba kuma amma ba na zai gaba da ma abin da ba ina da ba a biya za a turani a ce za a rike da wani ruwa ko za a bisa la abu abu na biyu babu maganar cewar cuta tana tashi daga jikin wannan ta koma jikin wannan da karan ba tare da an taɓa ubangiji babu domin idan ka ce cuta tana tashi daga wannan ta koma zuwa wannan kai tsaye ba tare da an taɓa ubangiji ba shi da ta fara kan shi daga cikin wasu shi na farkon da ta faru a kan shi kuma gaba daya kuma sau nawa za ka ga an yi amai da gudawa ko kuma azuwa ko menene a gida sai ga wasu yaran sun yi wasu musiba kuma abincin su daya abincin su daya wannan duk lokaci guda suke lallaba ina fata mafi wannan da ke ko amma tana tashi ne da kaddara ubangiji sai ce la'adu babu ciro tana tashi da karan kanta bincike ya gano cuta tana tashi da karan kanta ba tare da izinin ubangiji ba babu wannan abu na uku wala tsayara babu canfi a canfa tsuntsu a ce zai yi tafiya ya fito waje ya raka ihu inda taurari suka nufa nan sa'a take an zauta shi ko an zama da shi mahaukaci wala amma Amma qadallahu ta'ala hiwala babu wata dabara da mutum zai kauce ma abin da Allah ta'ala ya kaddara ya ce la zauna babu magana fatalwa a cewa mutum ya mutu wai an gan shi a karkashin gada ko ya mutu an gan shi a bango an gan shi a ɗakin mace da ba ganin shi a ɗakin maza ko yawa ɗakin ma wannan fatalwa ce kawai in ma haka ne in ma haka ne balle akwai cocula da ake saya in aka sai ta duk hoton da ka sa a cikin cocula din sai ka haska bango wannan abin nan hoton zai bayyana a bangon kun bai tona da ke ko saboda in ka samu karsun gurmu in ka samu boka ka sa hoton shi shi zai bayyana in ka samu wani mashahurin dan tazubar ka sa hoton shi shi zai bayyana sai aje shi ma karama ce alamin da ya riga ya mutu ba magana fatalwa wa haramun ala qaryatin Allah mai la yarji'u mu dubi wa sunna da mutum zai wuce kushewa sai ga makabarta sai ga yana gudu da sauri yana jin tsoro amma da karanta da sunna ta zo aka ce babu wata batalwa wanda ya ce kuma akwai ya nuna ta ba shi kenan ba sai na mutum yana wuce makabar hankali shi ma a kwance da an tsorata shi an firgita shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza la hamata babu wata magana a mujiya kada an ce mujiya in ta zauna kusa da gida wai akwai za a mutu sai ga ana ɗaukar garashin wuta ana jibanta duk babu wannan duk jahiliya ce ma anzala Allah bihi sultana suka ji mata suna ta ta suna ta tashin ta abin da ya shiga kabilu sosai da sosai lokacin da ya lafa a wannan bangaren sai ga lokacin kuma ya tashi a wancan bangaren amma duk waɗannan babu su wala safar babu wani magana can watan safar a ce watan safar watan kaza ne watan kaza ne ko kuma larabar karshen watan safar ba a wanka ba a wanki ba wannan duk ƙarya ne ma anzala Allah bihi sultana in bai wannan da kyau ko kuma a ce safar shine ta gulla wani zobe da ake sai da shi a ce yana ƙara soyayya yana ƙara soyayyar miji ga mata duk wata sarka da duk wani zobe da duk wani awarwaro da za a sayar da mace shi a ce yana ƙara soyayya ga mai gida wannan haramun ne in yana cikin wani abin da Annabi sallama ya korar ya korar ya ce kamar bi za akhbara sayyidul bashar kamar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ba da labari akan haka saboda Allah mutumin da ya san waɗannan abubuwa wai zai zo ya bashi ya yaudare shi da addininsa da rayuwarsa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk